wannan takaitaccen lokaci da muka bada za mu ƙara faɗaɗa shi a yi hakuri a cigaba da bibiyan mu za mu kawo muku tsari nan gaba kaɗan wannan shine ake kira sabulun wanke fuska na mata da na maza duk mutumin da yake da matsala na bushewa fuska ko kuma ƙurajen fuska ko kuma dattin fuska to zai iya amfani da wannan haɗin domin ya zamanto fuskar shi ta yi kiliya duk wasu korokoro da wasu bushewa da wasu tamakewa na fuska idan kana amfani da wannan haɗin idan kina amfani da wannan haɗin za ki ga natijarsa insha Allah abin da za a haɗa domin amfanuwa da wannan haɗin su ne kamar abubuwan da kuke gani a jikin screen ɗinku na farko akwai gari na kurkur wannan shi ne kurkuto garin shi ko a samu garin ko kuma a siye shi a daka shi ya bushe sannan a daka ya zama gari sannan za a samu garin lalle wannan shi ne lalle dakakken shi sannan za a samu wato darbejiya ganyen darbejiya shi ma idan ya bushe za a daka shi ya zama gari waɗannan ababe guda uku su za a samu sai a ɗiɗɗibe su kamar cokali ɗaya babba kowanne sai a samu sabulin gana sabulin gana sai a daddaka shi sai a ɗan zuba ruwa kaɗan sai a ɗauko waɗannan garin turmeric garin kurkur da garin darvejiya da garin lalle sai a haɗa su sai a caccakuɗa su da wannan sabulu na gana. ya zamanto an gauraya su sabulin ganin za a ɗebe shi shi ma daidai gwargwado wannan haɗin shi ne za ki rika shafawa a fuskaki ko ka shafa a fuskaka za ka bar shi sai ya yi minti ashirin za ki bar shi sai ya yi minti ashirin sannan sai ki wanke ki ci gaba da yin wannan haɗin ki ga yadda fuskarki za ta dawo fes ba maganan siyan man shafawa na canza fuska ba maganan ƙara haske ba maganan wani abu da za ki siyo ya sa fuska ki tafi dabbara dabbara wannan haɗin kaɗai in kika ishe shi ya ishe ki wanda za ki rika wanke fuskarki da shi domin datti da kuma ƙara haske da taushi da ƙyalli na fuska muna fatan za a gwada idan kuma an gwada an ga yayi to a sanar da wasu domin su ma su gwada wannan shine ribar sauraron ki da kuma kallon da kika yi kara manta da subscribe da sharing da comment ina muku fatan alkhairi sai kun haɗa wani makon ma'assalam